wanda ya je kasuwa yin dako Allah ya mai da shi attajiri wani kuma ya je kasuwa da dukiyarsa ya koma fakiri wani ya shiga siyasa ba shi da kokobo ya zama mugun mai dukiya wani ya shiga siyasa da kuɗinsa ya koma matsiyaci jiran tsammani ne ya sa makaho siyan tabarau yana son ya rai wata rana ya masa amfani ya Allah kada ka jarabe mu da san abin da ba za mu same shi ba ita duniya mai kama da mafarki take ina so in nuna ma mutane da dama ba sa iya gane cewar sa'a rayuwa daban